barkanmu da saduwa a wannan rana mai albarka rana ta juma'a domin ci gaba da karatukan da muke gabatar da su a wannan makaranta mai albarka ta al-ma'ali akademiyatul ma'ali al'alamiya wadda take cikin garin kaduna state nigeria muna roƙo allah subhanahu wata'ala ya sa mu abin da za mu faɗa albarka kuma ya sa zama na kaɗaɗɗe gare shi abin da za mu yi kusuri muna roƙon ya gafarta mana idan ba mance ba a yau 23 ko ga watan hudu shekara ta 1444 hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga garin Makkatul Mukarrama zuwa birnin Madinatul Munawwara wanda ya daidai da sha takwas da watan sha ɗaya shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu miladiya a yi haƙuri ya gamata a ce mun fara karatun tun ɗazu da kuma yanayin al'amura wasu zo da complain a kan yaransu da sauransu kuma suka tattaunawa to shi yasa ba mu fara abin nan din ba amma sati mai zuwa insha Allah za mu ƙoƙari ku fara da wuri yanda za a yi da tafi ko da hudu zuwa biyar insha Allah ta'ala satin da ya wuce mun tsaya ƙarshen wannan آه، مجانا انا ابو عبد الرحمن السلمي بالضبط ابي عبد الله ابن حديد هكا يقول نعم كرنتات سؤال لان بسم الله الرحمن الرحيم آه، الصوت اين المايك هذا الثاني الذي لا يعمل نعم آه. نعم ترفع الصوت نعم ولم يأذن لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتابة شيء عليه سوى القرآن نعم خشية أن يلتبس أن أن خشية أن يلتبس القرآن بغيره نعم روى مسلم عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تكتبوا عني ومن كتب عني غير القرآن فليمحق فليمحه نعم الصوت نعم. عني ولا حرج نعم ومن كذب علي ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار نعم <clears throat> بس بس ولئن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أذن لبعض صحابته نعم. بعد ذلك في كتابة الحديث فإنما يكتب في كتابة الحديث هي الصوت في كتابة الحديث فإن ما يتصل بالقرآن فلا يعتمد على على الرواية للتأكيد عن يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي خلافة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما نعم آه، <clears throat> آه، لني الإمام الألامة مناء manna'ul رحمه الله تعالى yake bayanin cewa walami ya'zallahum rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fi kitabati shay'in anhu siwa alqur'an alkarim wato a farko al'amari ya yan uwa lokacin da ake saukar da alqur'ani ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam zance mafi inganci shine a lokacin ya hana sahabbai rubuta dukkan wani abu wanda yake koma bayan alqur'ani mai girma wannan za ku samu wannan maganganu a littattafai na ulumul qur'an haka littattafai na hadisi na annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam hadisin su abu sha da kuma wannan hadisin da ya kawo a la taktubu anni wa man kataba anni ghayra alquran falyamshuhu a sannan wannan matsala mun tattauna ta sosai da faɗi a sharhin da muke yi ma littafin muwaffa a farko farkon sharhin littafin ina ga hadisi na ɗaya ko na biyu mun cika wani wannan matsala mun wasu a matsalan mancan sani da haka nan ba sai mun ƙara wasu awa ba za a iya neman wannan kasfin na sharhin mawasa mun wasu a sosai saboda yanayin lokaci a minti arba'in muke so za mu yi shiga ɗayan littafin To a takaice farko al'amari kamar yadda muka yi bayani a shine annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya hana a rubuta wani abu ya hana sahabbai ya suna rubuta wasu hadisai na sauransu sai annabi ya yi tsoron cewa idan yanzu ana sautar da alkur'ani suna rubutawa sannan kuma suna rubuta hadisai nasa to ba mamaki nan gaba a samu cikurkuɗewa a rasa gane wannan ƙur'ani ne ko ko wannan hadisi ne ina fata an gane to koran haka domin kada alƙwar'ani ya cuɗanya da waninsa sai annabi ya ce to yanzu ku dakatar da rubuta dukkan wani abu in ba alƙwar'ani mai girma ba wannan shine hikiman ko da an tambaye ka hikiman da ya sa kada alƙwar'ani ya samu cakuɗuwa da wani alƙwar'ani shi yasa zance mafi inganci kun ga qur'anin nan da yake a hannunmu qur'ani ne wanda yake cikakke babu wani aya da aka rage ko annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ɓoye saɓanin ɗan shi'a da suke cewa wannan qur'anin da yake a hannunmu kauyayyen alqur'ani ne wato ba cikakken alqur'ani ba ya iyadu billah wannan kuma kafirci ne suna cewa akwai ayoyi da surori da aka goge wanda suke nuna falala Aliyu bin Abi Talib wanda suke nuna cewa yafi sauran sahabbai falala so wannan ba aqida bace ta ahlus sunnati wal jamaa a cikin suratul sharh alam nashrah laka sadra suna kawo wasu ayoyi ƙarshen wannan suran na Falalan wa ibn Abi Talib amma wannan duka hakika a ƙarya ne na ɗan shi'a kuma wannan wanda ya ce ƙur'ani bai cika ba lalle wannan akwai matsala a musuluncinsa saboda yana nuna cewa annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya mana rowan wahayi wato ya koya wasu ayoyi da aka saukan masa kuma Allah ya yi mana bayani wa ma huwa alal ghaibi bi dhanin a wata qira'a bi dhanin wato annabi akan abin da ya shafi gaibi abubuwan da ake saukan masa babu abin da ya koye an gane ko wato wa ma huwa an ghairi bi bakhil bai za mai rowa ba ko kuma wanda za a tuhuma a ƙira'a ta yau kenan kan cewa ya koye wani abu na wahayi ko kaɗan annabi bai koye mana ko da bai harafi ba shi yasa hadisi ya tabbata na na na Aisha radiyallahu ta'ala anha wanda ya zo cikin sahihaini abin da ya faru tsakanin da masruq yake cewa abubuwa guda uku dukan wanda ya baka labari akan su to lalle ya yi ƙarya duk wanda ya baka labarin cewa annabi a ciki ta ambaci cewa duk wanda ya baka labarin cewa annabi ya koye na wani abu na na wahayi to lalle ya yi ƙarya annabi sallallahu alaihi wa sallam babu abin da ya koye na wahayi sai ta janyo masa aya ya ayyuha rasul balligh ma unzila ilayka min rabbik wa in lam tuf'al fama ballaghta risalata wallahu ya'simuka minan nas inna allaha la yahdi al-qawma al-kafirin wannan shine kulasa na wannan zance walami azan Allahum Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kitabati shay'in anhu siwa alquran khashiyata domin tsoron an yaltajisa alquran bi ghayrihi kada alquran ya samu cakuduwa da wanin sa shine an yaltajisa rawa muslimun al muslim rahmatullahi ta'ala alayhi ya shidda hadisi a cikin al-jami' as nasa daga Abu Sa'id al a anna rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cewa lalle jakadan Allah manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi kala ya la tubu anni kada ku rubuta wani abu wato daga gare ni wanda kuke ji na magana wa man kataba anni ghayra alquran duk wanda ya rubuta wani abu a yanzu a wuri na bayan alqurani mai girma falyamhu to ya shafe wannan abin ya goge shi wa hadithu anni wala haraj babu laifi ku dinga ba da labari akan abubuwan da nake faɗa maku na hadisi da sauransu amma dai wajen rubutawa a yanzu ku tsaye da rubutu saboda hikiman da amalan ya mana bayani a wancan fakfan da ta gabata wato khashiyata an yaltabisa alquran bi ghairihi ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار النبي صلى الله عليه واله وسلم yake cewa duk wanda ya kirkira wani hadisi na ƙarya ya jingina shi zuwa gare ni ya sani cewa an masa tanadin ne shiga wutar jahannama wal iyadu billah shine fal yatabawwa maq'adahu minan nar malamai sun yi tsakani ko sun yi maganganu da dama wajen fassara wannan hadisi amma dai da ƙarshe abin da yake komawa kenan ko ya sani yana yi kansa tanadin shiga wutar jahannama aka fassara shi an masa tanadin wutan jahannama wannan duka a fin nihaya maganganun yana koma ma abu ɗaya ne shi ne wato duk wanda ya kasance bai da wani aiki sai ya kirkiro karya sai ya jingina wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya sani cewa makoman ku shine wutan jahannama idan baka da ilimi akan abu aka tambaye ka kace la a'lam ba sani ba ina fata an gane abin da ke faruwa a wannan zamani yanzu kowa malami ne kowa mai bada fatawa ne ko kuma idan mutum ya ɗan karatu ɗan littafi ɗaya shi kenan sai ya addabi duniya shi nan shi yana ga cewa ne ya zama babban malami komai a yi ta kawo masa fasahohi wannan gaskiya ibtila'i ne kuma ga wannan al'umma ɓangaren abin da ya shafi ilimi ba kowa yake magana ba ɓangaren ilimi an gane ko shi yasa ibn al-qayyim al-jawziyya rahmatullahi ta'ala alai ya rubuta littafin ilamul muwaqqi'in ar-rabbil alamin akan waɗanda suke yin me wato signature wato tawqi'i signing makon Allah subhanahu wataala yau in kace Allah ya ce kaza ko annabi ya ce kaza ka bada fatawa ranar tashin alkiyama Allah zai tambaye ka abin nan da ka bada fatawa daidai ne ko ba haka ba in kuskure ne Allah zai kama mutum ranar tashin alkiyama to yanzu kowa har 'yan siyasa kowa kawai sai ka ji ya ce Allah ya ce kaza annabi ya ce kaza kun ko wani maganan da kan shi zai kirkiro fa amma sai ya jingina shi zuwa gawa sai ya jingina shi zuwa ga Allah ko ya jingina shi zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam addini ba a mai hawan kawara ba a wasa kuma babu wasa addini tunda in ka je ka ce Allah ya ce kara ko annabi wani maganan nan zai dauka da gaskiya ne yayi ta wa Allah har karshen rayuwarsa da wannan abu ka tabbatar da shi kenan kamar ire-iren magabata wanda suka shahara da ƙarya na hadisi lokacin da muke shirin su bai koliya mun yi ishara zuwa gare su su nuh ibn abi maryam ya kirkiro suna ce masu kirkiro hadisai ya kirkiro hadisi wai Allah yana son biredi kuma za ka ya ko mutane ku yawaita cin ku yawaita cin biredi <laughs> ah, wa inna Allah yuhibbul khubza ya ayyuhan nasu kulu al khubz aka tambaye shi taya saboda mai kakar wannan sai ce wai ya ga mutanen lokacin sun kyamaci biredi ba sa son cin biredi shi yasa ya kirkiro wannan hadisin na karya jingina shi ga annabi domin ya faɗaitar da mutane akan cin biredi kun ga irin wannan akwai matsala sosai da shi yasa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ishara haka duk wanda ya kasance yana wato ke kiran ƙarya yana jingina shiga annabi shine makomansa idan bai tuba ba wato sai ya shiga wuta sai dai idan Allah ya shige shi kafin ya mutu to da sauki saboda haka hadisin can na uktubu li abisha kun ga a lokacin da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya zo ya hudu ba ƙarshen rayuwarsa sai wannan mutumin wato da ya zo daga yaman sai yake cewa ya annabi ka rubuta mana abin da ka faɗa sai annabi yake cewa to ku rubuta masa wato waɗannan hadisai da na yi bayani da waɗannan bayanai da na yi to a lokacin malamai suka ce kun ga a cikin annabi ya ce a rubuta masa waɗannan hadisai. ya ba da izinin a rubuta wannan hadisai to wancan wancan hadisin ya faru ne lokacin bayan ne an gama saukar da alkur'ani annabi sallallahu alaihi wa sallam ya san cewa yanzu babu wani kokanto tsoron kada alkur'ani ya samu cakudewa da waninsa ya sa karshen rayuwarsa ya yi umarni ya ce to yanzu ku ci gaba da rubuta hadisai nawa wato maganganunsa kenan wanda kuke tun tunda yanzu an gama saukar da alkur'ani wahayi ya cika babu laifi wanda yake son rubuta wahayi a hadisai zai iya rubuta babu laifi akan haka da haka babu ta'arud wato contradiction cin karo tsakanin hadisi da annabi sai uktubu li abi sha da kuma wannan la taktubu anni ghayra alquran wa man kataba anni ghayra alquran falyamhahu babu cin karo ina fata da mas'ala wala in kana rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam idan ma ya kasance annabi tsira da amince Allah subhanahu wa shi ya kasance qad azina li ba'd sahabatihi ya ba ya ba wasu sabon izinin wato ba'da zalika baya haka sai kitabatul hadith rubuta hadisi kama hadisin da na ambato muku kenan na uktubuli azisha fa inna ma yattasil bil qur'an lalle abin da yake haduwa da al qur'an zalla ya'timidu ala riwayati bit talqini a lokacin fi ahdi rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam a lokacin an riga an gama saukar da alqur'ani dukan wani ilimi da ya shafi na alqur'ani lokacin abin da ya rage masabai shine su yi talqini wato su karbi alqur'anin nan wajen wanda suka karba wajen annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wasu kuma suna zuwa wajen sa domin ya ƙara koya musu tajwidar alqur'ani da iya rera shi da karanta shi amma saukar da cewa lokacin ana saukar da wahayi ana rubutawa wannan lokacin ya riga ya wuce ina fata an gane marhala ne lokacin da annabi ya ce a dinga rubuta hadisi an gama saukar da wahayi duka an rubuta qur'ani kamar yadda ka sani za mu gani nan gaba qur'ani da ake saukar da shi sabai sun rubuta wasu ayoyi akan fatu wasu akan allon malam kun san wani shi da ake ce mai allon malam na cikin dabba wasu a kan shi suka rubuta ƙur'ani wasu rubuta a kan a abin nan bishiya ta ko ganyayyaki na dabino wasu a kan duwatsu haka sahabai suke rubuta ƙur'ani lokacin da babu takaddu irin wannan kun ga yanda suka rubuta alƙur'ani kuma har ya iso zuwa gare mu shi yasa ga duk wanda yake shiga manyan libraries na duniya wanda ake samun makhtufat kace makhsusat shine littafan magabata da suka rubuta da hannu za ku ga wasu makatib din wasu library ana ciro qur'anai a rubuce akan dutse wato tun lokacin da aka rubuta shi awa kenan lokacin annabi hatta a madinatul munawwara in ka shiga madina haram haramul madani zaka ga libraries guda hudu a jere maktabata abubakar sadiq sai umar sai Osman sai Aliyu haka aka jera libraries din a ciki ma akwai ƙur'anai wanda za ku ga an rubuta su a kan dutse an kiyaye su wato ana ginin wani wuri sai aka ciro wannan ƙur'ani ko sai aka ga ƙur'ani na rubuta a kan a kan dutse wato tun lokacin da sahabbai suka ne suka rubuta shi a kan dutse sai aka ajiye shi domin tarihi da wanda ya shiga library waɗannan library zai ga ga sunan da wasu kuma dai a makamantan haka ɗin to saboda haka ah, malaki to fi khilafati Abi Bakar wa Umar radiyallahu ta'ala anhuma haka lokacin ah, khalifancin wato Abubakar Siddiq da Umar Allah ya kara musu yadda duk lokacin abin da ya rage shine an riga an gama saukar da wahayi dama lokacin marhala ne na tantini da ake na alkur'ani mai girma sai kuma abu na biyu shine tattara shi da aka yi kamar yadda za mu zo mu gani nan gaba insha Allah aka hatsa shi a takarda ɗaya lokacin waɗannan wato sahabbai ɗin ina fata wabe eh, abubakar siddiq a lokacin sa aka fara wannan zuhuri har zuwa lokacin wa Usman bin Affan da suka kawwana ko da ya kawwana lajina waɗanda suke Zaid bin Sabit ya jagoranci wannan kwamiti na rubuta Alƙur'ani suka rubuta Alƙur'ani aka karɓo shi daga Hafsa yar Umar ibn al-Khattab suka zo suka rubuta alkur'ani domin kada wato mutane eh, ya kasance sun samu saɓani wajen wajen karatu shi yasa ake kiransa al-mushaf ar-rasmi al-usmani ya yi tauhidin wannan alkur'ani ya rubuta kwafis guda bakwai wasu malamai suka ce tara wasu suka ce guda biyar ire-iren su abu amur gali ah, wannan saɓani amma zance mafi inganci Usman bin Affan ya rubuta kwafis guda bakwai ne ƙur'anai guda bakwai ya ta tura su wani ya bar shi a Madina wani a Makka wani ya tura shi a can Kufa Iraki wani a Yaman wani a Sham ake rubuta Qur'anin nan kuma abin ban sha'awa aka ce duk da kasa inda ya tura masa wannan ƙur'ani ya tura masa da wata kira'a wanda ta sha bamban da kira'an ɗayan ƙasa kuma sai ƙasar ta tashi tana karatu da wannan kira'a ina fatawa ne. da shi yasa daga nan ne aka yi ne aka samu wasuwan wato alqira'at a duniya na'am karanta كانت خلافة عثمان رضي الله عنه نعم واختلف الدواعي نعم واختلف الدواعي التي سنذكرها فيما بعد إلى جميع المسلمين على مصحف واحد نعم فتم ذلك وسمي بمصحف الإمام وألفت مصحف منه إلى الأنصار فسميت نعم. كتابته بالوكل الإسلامي نسبة نعم. إليه نعم. يعتبر هذا بداية بداية الدين القرآن نعم أنا سلبة نعم ثم كانت خلافة علي علي رضي الله عنه ووضع الأسود الدؤلي نعم بأمر منه قواعد النحو قواعد النحو صيانة لسلامة المقد وضبط للقرآن الكريم ويعتبر هذا كذلك بداية لعلم القرآن نعم يا ‘yan uwa, a wannan <clears throat> matsalan da ya ishara shine abin da na ɗanyi tsokaci kaɗan a a kai. Shine ja'at khilafatu Uthman radiyallahu ta'ala anhu. Ana nan ana nan sai lokacin khalifancin Osman ya zo wato kamar yadda wata sani shine khalifa na nawa na uku bayan Abubakar Siddiq da Umar ibn al-Khattab shi yasa a Hamish za ku ga wajen tahqiqin littafin mai tahqiq ya ishara la qad jami'a al-Qur'an awwal jam'in fi ahli al-khalifa Abi Bakr Siddiq kamar yadda muka yi bayani shine wanda ya fara hada Qur'ani a wato wuri daya tunda na maku bayani wasu da suna an rubuta su akan duwatsu wasu akan ganyayyaki wasu akan su allan malam kasusuwa wasu an rubuta su akan me fatu fata a lokacin abubakar siddiq sai ya tara qur'anin a baki ɗayansa ya ajiye shi wuri ɗaya aka tattaro su aka rubuta su aka tara su wuri ɗaya ina fata wa amma a mushaf wahid wanda wannan shine wa Usman ibn Affan yasa ya ishara haka بعد معركة اليمامة شينا أبو بكر الصديق كينا فأنا أنا عند لوقت عثمان بن عفان يزو وقتدت الدواعي sai dalilin hada alkur'ani a wuri ɗaya aka samu wannan dalilin sabida ne wato kamar yadda za mu gani nan gaba ya oka da ya faru lokacin da aka zo aka samu Usman bin Affan aka ce ya Usman mun ji mutane suna karanta alkur'ani daban-daban da riwayoyi daban-daban da lahjat ya gamata a haɗa wannan alkur'ani domin kada ne idan ba a haɗa shi ba an yi tauhidin wato rafin guda ɗaya wannan nan gaba wasu ma za su zo suna karanta alkur'ani da yarurrukansu kaga wani sai ya ce kila da zai karanta qur'ani da hausa wani da Fulanci wani eh, da dai sauran dai yaruka ne an gane an gane ko to gudun haka a lokacin sai Usman bin Affan wannan duka matsala ce mai zaman kanta a wannan matsalan kamar yadda kuni na taɓa ishara akwai risala da na rubuta wato makala kan wannan matsalan wanda na gabatar da ita a conference din da aka gudanar shekaran can a ƙasar Nijar na fatawa da akan jami'in alkur'ani kawai wato da tattara shi da haɗa shi da aka wuri ɗaya wannan risala insha Allah ta'ala zan ba ku ita sai ku yi photocopy a kan jami'in Qur'ani kawai eh, ina fata wabe sai da matsala ce wanda take mai faɗi wanda insha Allah idan muka zo maudu'in jam'ul Qur'an za mu wasu ata da kuma maganganun malamai a kai insha Allah to waɗannan dawa'i din shine abin da muka yi bayani Allah ce sanazkuruha fi ma ba'd kamar yadda yace zai ambaci wannan dalilai din nan gaba insha Allah ta'ala lokacin da aka zo aka samu usfat din aka masa ishara cewa lalle a haɗa alƙur'ani bayan wannan sahabin ya ji mutane suna karatun alƙur'ani da wato lahadat da dama da da fuskoki da dama sai abin ya bashi tsoro ya sai ya zo wajen Usman abin Affan radiyallahu ta'ala anhu sai ya bashi shawara la jami'ul muslimin ala musrafin wahid tasamma zalika a lokacin kuma a kamar yadda muka yi bayani sai aka hada Qur'anin a musafi guda daya lokacin alqur'ani bayan mutuwar Umar ibn al-Khattab yana wurin Hafsa ne Hafsa wato ɗan Umar sai Usman bin Affan ya ce a Hafsa turo da wannan Qur'anin za su rubuta shi idan su rubuta za su maida mata lokacin da Usman ya zo ya yi umarni aka rubuta wannan alqur'ani aka kara shi a mushaf ɗaya sai a kara maida ma Hafsa da wannan kwafi wanda ke hannunta da shi yasa wasu miya bil mushaf al-imam shi yasa idan ka ce mushaf al-imam ana nufin wato ƙur'anin da Usman ya rubuta duk da dai malamai aka ce musu da imam suna mai itilafin biyu na farko bayan ya rubuta ƙur'anan nan guda bakwai ya bar guda ɗaya hannunsa to wata sa'a idan aka ce musafil imam ana ishara ga wanda ya bari a gidansa ke a hannunsa ina fatawa bai wasu kuma idan aka ce musafil imam suna su a kan kowane irin tun tunda wannan Qur'anin da ke gabanmu wannan juhudin waye juhudin Usman bin Affan wato shine ya haɗa shi a wuri ɗaya shi yasa gaba ɗaya hatta a bangonsa idan kuka duba za ku ga ana sa ar-rasmul mushaf usmani duk wanda yake da ƙwarƙani in ya duba baya zai ga an sa rubuta ka to dalilin da yasa ake rubutawa kenan shi sa ta Ibn jazari a can babul maqtu'i wal mawsul' da ya ishara wannan yace wa arif al maqtu'in wa mawsurin wa fi ko fil mushaf al imami fi ma qara'ata faqta bi ashirin kalimatin Allah ma'a malja'i ko ma'a malja'a wa la ilaha illa ko Allah ilaha illa duka ana farsa abin nan karanta baitin ina fata ana tare da ni wa وأرسلت نسخ منها إلى الأمصار سأكا تورا وتوقف الزواج الضرورة su ne bayanin da na yi wasu na ganin tara ne wasu biyar wasu bakwai amma muka ce zance mafi inganci malamai sun firin tayar da guda bakwai ne usman ya rubuta su akwai wasu masail wanda za mu tattauna su nan gaba idan muka je babi shin wannan qira'at din guda goma ɗin da muke karatu da su da riwayoyinsu guda ashirin shin wannan rubutun da Usman ya yi na Alƙur'ani duka ya kwantenan ɗinsu ko ba duka ya kwantenan ɗinsu ba ina fata an gane da annabi yake cewa unzila alquran ala sab'ati ahru an gane ko meye muqaranan wannan hadisin da zamu yi da kuma magana cewa Usman ya wahada mutane yayi tauhidin su ya hada su guri daya akan karatun alqurani da harafi daya kusa Usman haka yayi ya hada mutane yace ya rubuta alqurani guda daya da harafi nawa guda daya to ya za mu yi muƙaranan wannan kujiyarin ɗan wannan cewa Usman bin Affan ya wahada mutane ya rubuta alƙur'ani da harafi ɗaya kuma bayan annabi ya ce unzila alƙur'an ala sab'ati ahruf ina sauran harufan nan guda shida suka tafi sannan wannan harafin guda ɗaya ɗin shine ya kwantenan ɗan qira'atul ashir da riwayoyi guda ashirin ko kawo ba shi bane wannan duka matsalan za mu kyakkyawan bayani a kanta insha Allah ta'ala a idan muka kai jam'ul Qur'an da rasmul Qur'an al ina fata wado kamar yadda na ishara satin da ya wuce a kan wannan matsalan malamai sun yi rubuce-rubuce har na baku labarin wani professor Ahmad Gili na Sudan wannan ce muku ya rubuta littafi aljumana baitoci kuma ya yi masu sharhi mujallabi ɗaya wanda Allah ya sa na mun je wurin sa ziyara karshe karshen rayuwarsa yana duk da mutuwa lokacin ya fara shekara tamanin da wani abu muka karanta littafin gabansa kuma ya mana ijazar littafin ya bani nuska kwafi hannu da hannu kyauta wato na littafi littafi ne mujallali ɗaya karami da ya rubuta kawai akan wannan matsala ina fatawa bai kuma kallaka ga littafi na ulumul qur'an a ce an tattauna wannan matsala har irin su itqan su burhan da sauransu duka wato matsala ce maarufa inda ahlul fanni ne wa sunnat kitabatu bil rasm usmani wannan duka mun yi bayani shi yasa ake kiran wannan ƙur'ani ko rubutun nan da rasmul usmani wato rubutun khalifa usman bin affan nisbatan ilaihi ana jingina rubutun zuwa ga shi saboda shi ne yayi wannan juhudi ويعتبر هذا بداية لعلم رسم القرآن أنا اعتبار وأن شين فرقا وتبين ربوتنا القرآن يجرما أما يا أقوى وصنا وصنا سيستيما وأن الوقت شين فرقا بين علوم القرآن to duk haka din ne farko farkon bayyana ulumul qur'an da kuma kafin lokacin ai annabi da ake sokar da alqur'ani yana yi masahabbai ne bayanin alqur'ani wannan bayanin da yake masu ai yana cikin ulumul qur'an shi yasa zance shi inganci ilmomi da suka shafi alqur'ani wato sun fara ne tun lokacin annabi yana raye ina fatawa bi kuma kana khilafatu ali radiyallahu ta'ala anhu sannan lokacin khalifancin shugabancin ali ibn abi talib wa wada abu al-aswad ad-du'ali bi amrin minhu qawaid an-nahw a lokacin sai abu al-aswad ad-du'ali ya sanya ka'idodi da suka shafi nahw siyanat li salamati an a domin kiyaye wato iya karanta kalmomi na larabci da kyawu ya sanya ina ya gamata a dinga yi mai damma ina ya gamata a dinga yi mai tasara fa'il a mai damma makonu a mai eh, nasba da dai sauransu an gane ko kuma malamai suka ce ali ibn abi talib yayi haka ne ba don komai ba domin me a kiyaye alqur'ani mai girma idan mutum ya sha nahau ya koshi to wajen hadda alqur'ani da kiyaye ma harufan alqur'ani za su mai sauki ina fatawa dai shi yasa wasu ya ganin wanda ya fara sanya ma wai na qur'ani ko kuma na larabci shine abul aswad du'ali an gane amma wasu nan qur'ani wasu suna ganin ali ibn abi talib eh, wannan eh, alhaddad ibn yusuf an gane da sauran maganganun malamai kamar yadda za mu ƙara cikakken bayani akan matsalar na ita ma idan muka zo ilmin dabt dabtul al-ayat wa dabtul lil-qur'an al-karim wa yu'tabar hadha kadhalika bidaya li ilmi irad al-qur'an al-karim shi yasa ake ganin wannan farko abinda kokarin da Abul Aswad al yayi shine farkon bayanan wato irabin al-qur'ani mai girma kowa ya san tarihin ilimin hau, kamar yadda malaman lugha suke faruwa abinda ya faru da Abul Du'al. da wannan mutumi نعم استمر الصحابة يتناقلون معاني القرآن وتفسير بعض آياته. نعم. تفاوت فيما بينهم. نعم. وتفاوت قدرتهم على الكلام. نعم. وتفاوت ملازمتهم ملازمتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتناقل عن ذلك تلاميذه من التابعين. نعم. نعم واصل ومن أشهر المفسرين من الصحابة الخلفاء الأربعة وابن مسعود وابن عباس وأبي بن كعب وزيد بن ثابت وأبو موسى الأشعري وعبد الله بن الزبير بن زبير نعم وقد كثرت الرواية في التفسير عن عبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود وزيد بن كعب وما روي عنه لا يتضمن تفسيرا كاملا للقرآن نعم. إنما يشتمل على معاني بعض على معاني بعض الآيات بتفسير بتفسير بتفسير غامضها غامضها آه، وتوجيه مجملها مجملها نعم. مجملها نعم آه الشيخ الجليل مناع القرطاني رحمه الله تعالى yake ta ce tana yatanasaluna ma'ani alqur'ani alkarim sai sahabbai suka ci gaba wato suna koyon da ƙoƙarin sanin ma'anonin Alƙur'ani ne girma wa tafsir ba'd ayati ala tafawutin fi ma bainahum haka kuma da ƙoƙarin sanin tafsirin ayoyin Alƙur'ani amma dai ba daidai wa daida ba za ka iya samun wannan sahabin ya fi wannan sanin ah, ɗauki tafsirin alkur'ani ne gina wannan ya fi wannan wannan ya fi wannan ina fata wadda da tafawacin ƙudurarsu alfani saboda a wato fahimtar su ne zo ɗaya ba Ya ka ga cikinsu wani allah ya bashi fahimta ne saurin fahimta da fahimta ya ɗara wani wani ya ɗara wani wani ya ɗara wani to ba daidai ba ne tun da kamar yadda ka sani akwai alfurukul fardiyya kowa da bai wanda allah subhanahu wa ta'ala ya masa kila wani cikin ya fi wani ƙarfin hadda wani kuma ya fi wani ƙarfin wato sanin tafsirin Alƙur'ani wani kuma ya fi wani ƙarfin iya rubutun Alƙur'ani kowa dai da nasa wata tawata mulazamati da rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam haka kuma lazumta annabi da suka yi bai zo ɗaya ba wasu sun fi wasu lazumta annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kun ga wanda suka fi sauran kasancewa tare da annabi kowane lokaci su zai kasance sun yi ne lokacin da ake saukar da wahayi sun fi sanin wato asrar da sirrika na alkur'ani mai girma tunda su sun tafi abin da gawa daga annabi ne sun kasance tare da shi a kusan kowane lokaci da ake saukar da alkur'ani wata na kulu wata na kala kai wata na kala da zalika tilamizuhum min at haka kuma su ma ɗalibansu daga tabi'ai da suka suka ko su sabai sun koya daga annabi sallallahu alaihi wa alihi su kuma tabi'ai daga wa sun koya daga sahabbai su karan kansu tabi'an wato ba sai suke ba wasu sun fi wasu wanda suka fi da a sahabbai sai zaka same sun fi yawan riwayoyi na tafsirin Alqur'ani mai girma sanin wato ilimin tafsiri da riwayoyi na tafsirin aw min ashhar al-mufassirin min as-sahaba daga cikin waɗanda suka shahara da tafsirin al-Qur'ani daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam akwai al-khulafa al-arba khalifofin nan guda hudu wato Abubakar Bakr as da Umar sai kuma Usman sai Ali ibn Abi wannan su suka fi sauran sahabbai wato sanin ne suka fi su yawan wato riwayoyi sai kuma waɗanda suke bi masu su ne Abdullah ibn Mas'ud sai Abdullah ibn Abbas bal in ma kana karanta tafsirai sai kai kama Abdullahi ibn Abbas duk ya fi su ne ya fi su riwayoyi na tafsiri musamman idan mutum ya dau tafsirin Ibn Jarir al-Tabari kuma ka bada labarin tafsirin da yake Jami'ul Bayan wanda wata nuska yana fitowa mujallali nawa muka ce wajen mujallali 30 mumtaz lalle kana tare da muke wanda shi muka bada labari ya ce ma ɗalibansa su rubuta mujallali nawa ɗari biyu ibnu jarir Sabari lokacin da ya tashi rubuta tafsiri ya ce ma ɗalibansa ya kuke gani mu an yi nishaɗi mana mu rubuta wani tafsiri mai mujalladi ɗari biyu sai suka ce kai shef mujalladi ɗari biyu ya mana yawa a dai ɗan rage mana sufuri sufuri a ce har nawa har ɗari biyu ina ga da hausa mujalladi ne ake kiransa mara ismail bonum ai a larasu a turanci kamar suna kiransa me suke kira a hausance eh? mujalladin ake cewa ya eh, ma akwai wata kalma ta hausa to abinci kauta wanda ana faɗanta a mujalladi ɗaya ya ce mujalladi talatin yanzu kamar wannan ko ya ma mujalladi ɗaya ya ce wannan zai yi kaman biyu ɗin wannan kaman wannan a ce biyu ɗin wannan so ɗari biyu a ce kaman wannan guda ɗari hudu kenan kun ga ai ba ƙaramin abu ba ne sai ɗalibai suka ce wannan ya yi yawa sai sai subhanallah laƙwade ƙasuratul himamu haƙiƙa wato himma ya tafi ya yi rauni na neman ilimi kun ga idan a lokacinsa ya ce an ce mujallari ɗari biyu <laughs> ya ce ba yanzu babu himma wajen neman ilimi da ƙarshe samari ɗin da ya yi na mujallari talatin yanzu zance ya fi inganci ba ɗalibai ba har malamai da wahala Allah za ka samu wanda zai iya karanta ma tafsirin na a ci gaba ɗayansa a rayuwansa ba a rayuwa shi kuma a lokacin mamaki ya yi abin ya dame shi a cikin mujallari ɗari biyu kacal kuna ganin ya yi yawa to himma ta mutu to kaga inda yanzu ne ba san me zai ce me zai ce wa kenan sai ya ce yanzu ba karatu ake ba wasa ake ko ba haka ba to kuma wannan yake nuna mana dole sai mun ƙara dagidan sai wajen ne wajen neman ilimi haka abla ibn mas'ul yana cin wanda suka shahara da su Ibnu abbas da su ubay ibn ka'ab وسزيد بن ثابت أبو موسى الأشعري وصعب الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهم أجمعين وقد كثرت الروايات في التفسير أو رواية في التفسير عن عبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود أشياء كاو رواية دسك يوا wato suka zo suka iso zuwa gare mu su ne na sa'adullah ibn abbas da sa'adullah ibn mas'ud da su ubayy ibn ka'ab hakika da wanda yake karanta tafsiri na ibn jarir jami'ul bayan zai zai ga haka kuma dama shi tafsiri ne wanda yisa wato tafsiri ne kawai na riwayoyi duk aya ko duk matsala ya kawo ma riwayoyi daga sahabbai da tabi'ai da ahlul ilmi ina fata an gane shi kowane tafsiri yana da mizar yana da bambanci sai yanzu idan muka dau al-jami'ul al-jami' al-ahkam al-Qur'an na Ibn Kathir shi kuma manhajinsa tsarin sa ya zubar da madaran ciko a tafsirinsa sosai duk da yana kawo riwayoyin amma fiqhu ya zubar sosai kowace aya sai kawo mata matsala ta fiqhu 20 tarashin sha ina fata an gane to kowa za ka gada wato manhajinsa da akwai wata risala da na fara rubuta ta amma ban gama ba kan kutubul eh, mutaqaddima al-mu'tamada al-masadir al-mu'tamada fi tafsir al-masadir al-mu'tamada fi tafsiri. Eh, ina fata wadi min wato kutubul tafasir to a ciki duka na dan yi tsokaci akan wannan wa inna ma yaktasir ala ma'ani yake cewa ma ruya anhum la yatadammar tafsiran kamilan lil qur'an saramiti dai ko tafsiran da aka rawaito daga gare su wato la yatadammar tafsiran kamilan lil qur'an al karim ba wai a wasu riwayat nasu ba wai tafsiri bane cikakke na alqur'ani mai girma wa innama yaktasir ala ma'ani ba'd al-ayat wasu riwayoyi da ake ruwaitowa daga gare su wato ma'anoni ne na wato wasu daga cikin ayoyi da tafsiri a ghamidiha wato wasu ayoyi wanda yake akwai dan cikurkuɗewa ko rashin ba ma'anansu bai fito karara ba to ire-irensu ne aka samo tafsiransu daga waɗannan sahabbai na annabi sallallahu alaihi wa sallam mujmaliha da kuma bayanin wato ma'anonin ayoyi a dunkule na ina ga bari mu karasa wannan shafi da shi littafi na za mu iya koda minti ashirin ne saboda yanayin lokaci ko talatin sai ya kai arba'in na na نعم أما التابعون نعم فاشتهر منهم جماعة نعم أخذوا عن الصحابة نعم فاجتهدوا في تفسير بعض الآيات نعم فاشتهر من تلاميذ ابن عباس بمكة بمكة بمكة سعيد بن جبير نعم ومجاهد وإكرمة مولى ابن عباس وإكرمة إكرمة مولى ابن عباس نعم وطاووس بن حسان عيسان عيسان اليماني نعم. وعطاء بن أبي رباح واشتهر من تلاميذ زيد بن كعب بالمدينة زيد بن أسلم وأبو العالية محمد بن كعب القرظ واشتهر من تلاميذ عبد الله بن مسعود في العراق القمة بن قيس ومسروق وأسود بن يزيد وعامل الشعبي وحسن البصري وقتادة بن دعامة آه، السدوسي قال ابن تيمية نعم وأما التفسير فأعلم آه، فأعلم الناس به أهل مكة لأنهم أصحابه العباس كمجاهد وعطاء بن أبي رباح وإكرمة مولى بن عباس وغيرهم من أصحاب بن عباس كطاووس وأبي الشعفاء وأبي الشعفاء وأبي الشعفاء وسعيد بن جبين وأمثالهم وكذلك أهل الكوفة من أصحاب ابن مسعود ومن ذلك ما تميزوا به عن غيرهم وعلماء أهل أهل المدينة في التفسير أهل المدينة أهل المدينة في التفسير مثل زيد بن أسلم الذي أخذ عنه مالك مالك مالك التفسير نعم نعم أكمل كلام ابن سيرين وأخذ عنه أيضا ابنه عبد الرحمن عبد الله yake cewa fa shahara min talamizi amma tabi'una amma su yanzu zamu je magana akan tabi'ai fa shahara jama'a tun wanda suka shahara da tafsiri daga cikin tabi'ai suna da yawa aka zo an sahaba wanda suka karatu daga daga sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam wa shaharu fi tafsiri ba'd al-ayat kuma suka suka shahara suka yi kokari ne wajen wato tafsirin wasu daga cikin ayoyin alkur'ani mai girma fashara min tsani da ibn abbas bi makka daga cikin ɗaliban ibn abbas a makka wanda suka shahara da tafsiri wato wasu kenan kenan tabi'ai akwai sa'id ibn jubair wannan haddace shi ya gamata ayi. yi shine suwa ne ne suka shahara da tafsiri a makka abdullahi ibn abbas su wane ne ɗalibansu ɗalibansa sa'id ibn jubair da mujahid da ikrima maula ibn abbas da tawus ibn kaysan al-yamani da ata ibn abi rabah wannan idan aka tambaye ka wanda suka shahara da sanin alqur'ani tafsirin sa a makka sune waɗannan abdullahi ibn abbas da manyan ɗalibansa suwaye manyan ɗaliban ne wanda muka ambata to madina fa al-munawwara wa shara min talamizi ubay ibn ka'ab bil madina sai a cikin al-madina akwai wanda suka shahara wato da tafsiri a madinatul munawwara sahabin da ya shahara da tafsiri a madina shine ubay da ka'ab wanda dalibansa kuma sune zaid ibn aslama waɗannan daga tabi'ai ne zaid ibn aslama da abul aliya da muhammad ibn ka'ab waɗannan duka su tabi'ai ne sune suka shahara da tafsiri a madinatul munawwara sune daliban wa ubay da ka'ab sai iraqi وتر عراقي فاشتهر من تلاميذ عبد الله بن مسعود بالعراقي علقمة بن الحيس بن اسود بن يزيد عامر الشعبي آه، حسن البصري بكسادة ابن دعامة السدوسي البصري لأننا نتكسين شعر ذا وقال مثلنا القرآن يقع مثلنا حديثنا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ذاقا سناتيا وانا ما قلت للمحدث قاعد لي حد علي حديثا قط أو ما كتبت بيضاء على السوداء wannan Amir ibn ah, Ash-Sha'bi kenan wannan maganar sani ina fata an gane to da aka tambaye ka suwaye suka suka shahara da sanin alqur'ani da tafsirin sa a kafin iraki shine sahabi Abdullah ibn Mas'ud tare da dalibansa wanda muka ambace su a Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala yake cewa amma tafsir amma shi tafsiri fa'alamun nas bihi ah, waɗanda suka fi mutane sanin tafsirin alkur'ani mai girma su ne ahalu makka wato mutanen makka annan masu sahaba ibn abbas saboda su ne wato ɗaliban wa abla ibn abbas ina ka ce ashab abin da ke nufi da ashab su ne ɗalibai kamar annabi sallallahu alaihi wa sallam ana cewa ashabu rasulillah ko sahabban annabi abokanansa da suka lazumce shi ba wai abokanai na gaske ba ake nufi mm, shi aka ce aboki wanda ya lazumci mutum wato ya kasance tare da shi kowane lokaci sahabai su almajirai ne sahabban annabi abin da ake nufi almajira annabi sun sahibace sun kasance tare da shi wato kowane lokaci ina fata ana tare da ni tayyib kuma abdullahi ibn abbas a gaskiya mafi inganci abin da wasu malamai ahlul ilm suke rinjayarwa a sabai ga baki ɗaya ya fi sanin sanin ilimin tafsiri yasa ake masa laƙabi da haburu ko hiburu ko hiburu hadhihi al-umma wannan kalma ce musallasa ana faɗa haburu ko hiburu ko Haburu, wato wani kogin ilimin tafsiri ne na wannan al'umma shine ma'ana haburu ko hiburu ko haburu hadhihi al-umma da tafsir shine wa ibn Abbas idan aka ma tambaya wane ne ake garin wato yafi yawan sahabbai sani ilimin tafsiri shine wa Abdullah ibn Abbas وهو الذي يلقب بحبر أو umma وحبر هذه الأمة رضي الله تعالى عنه والنظام zo أوكسي أكن تارين سننقب إن شاء الله تعالى an gane ko ka mujahid wa ata ibn abi rabah wa ikrima maula ibn abbas wa ghayruhum min ashabi ibn abbas ne sauran dalibansa ka da kamar irin su abu sha'sa da sa'id ibn jubair waye sa'id ibn jubair shine wanda hajjaj ya kashe shi an gane shi yasa hajjaj wasu daga cikin malamai sun fasikanta shi sun ce fasik ne duk da yayi ma alqur'ani hidima da sauransu Allah ya ce kada a shiga da makami a harami amma ya shiga da makami wanda ya kashe manyan tajair irin jubair alimamun lalakai a cikin littafin sa sharh da iqad usul ahli sunnati wal jamaa ya kawo wannan malamai sun yi ne sun faskanta al-hajjaj ibn yusuf da yayi ta'addanci sosai yi ta'addanci ya tashi jigan tabi'ai masana ilimin alƙur'ani da tafsiri ya keta dokan Allah da ayoyin Allah na alƙur'ani mai girma harami Allah ci kada ku kuskura wani ya shiga da ne silah a cikin harami wato makami ina fata wazi wa amsalun da dai ire-iren su waka zalika ahlul kufa haka kuma sannan bayan su su Abdullah ibn Abbas da waɗanda muka ambata sai yan kufa min ashabi ibn Abbas su suke bi musu wannan magana Sheikhul Islam kenan akan wanda suka fi sanin tafsirin al mai girma ومن ذلك ما تميزوا به عن غيره فبذلك waɗannan sun fi tamayuzi wato sun kera sauran wato ‘yan uwansu da sanin ilimi na tafsiri wato sun kera sauran da kuma wajen sanin ilimin tafsirin alkur'ani mai girma wa ulama wa ahli al-madina fi tafsir mithlu zayd ibn aslam alladhi akhadha anhu malik at-tafsir ayyana su zayd ibn aslam wanda a wurin sa ne malik ya ko ya kabi ilimin tafsiri wa akhadha anhu aidan ibn abdurrahman haka dan sa abdurrahman ya koyi tafsiri daga gare shi da irairan su Abdullahi ibn wahdin ina ga saboda yanayin lokaci eh, za mu tsaya a wannan na? a imam malik ba dan ɗansa ne abdurrahman na? a abdurrahman zai ibn aslam eh an gane ko? na eh. saboda yanayin lokaci ina ga za mu tsaya wannan littafin a nan insha Allah eh, muna roƙo Allah subhanahu na ta'ala ya samu mu abin da muka albarka kuma ya sa ya zama ka tsaye gare shi abinda muke kuskure muna roƙon sa gafarta mana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh